kuddima arshadahum arshaduhum wanda yafi su nutsuwa sai a gabatar da shi shine shine waliyinta fa in istawu in suka yi daidai dukan su mutane ne nagartatu masu mutunci fa sanuhum to wanda yafi su kwalliya wanda yafi su kwalliya sai a kalle shi kaga nan irin wannan ana ta neman wani dalili kenan za a tura wani kamar gwamnati ta ne wani dalili su rage mutane ta ne wani dalili ne kamar kacewa wani dalili to wanka aikowa da irin shi to kowa ya yi wanka ya ɗauko kayan shi ya sa kuma nan wurin ba za a ce wani kayan shi fi tsada ba a kowa da irin kayan da Allah ya bashi fa in sahu in sun yi daidai aqadu jami'an to a sa su kaman sahu sai liman ya jera su to sai a yi siga ya za a yi siga mun zo babin siga don nan muna so mu gane waye wali kawai za mu bayanin ya za a yi sigan jam'i sun da suna da yawa kuma kowannan su yana so ya daura mata aure kuma wanda ya faɗi lafazin siga ga shi ya daura aure ai fa in aqada ahaduhum madha in ɗayan su ya daura auren to sai a zartar da shi suna ta rigima ko ana son ya daura auren yarinya shikenan sai ɗaya ya dabaran da yayi ko ya aka yi kaushi sai ya bi wata hanya sai aka daura auren kamar yadda malai bada misali ko ya ce ma angon to gida da shi fi magana ta waya ita ka zo fa yanzu nan fa za a daura auren nan da wakilanka ai da an ce karfe kaza ne wasu ita yanzu ba su za daura auren nan ka zo yanzu ina zuwa yanzu ko sai aka daura aure sauran sun ai sai an jima ai sai kaza a ga daura maza yayi ka akaril abadi kaman yanda mafi haƙƙi na nesa in ya daura auren dan uwa wanda dan uwan ta wanda suka da uba ko wanda suka da uwa misali ba wanda suka hada uwa da uba ba sai daura aure misali to na a abad kenan to shi ma an ya riga ya daura wanda suka da uwa ɗaya uba ɗaya ba zai ce wannan mun haɗa uba ne kawai ba ya za a ɗaura aure shi ma maza ya yi fahimta na zawo in ya ƙici ya ƙi cinyewa gaddaman kuwa zai zama wuli ya ƙici ya ƙi cinyewa ko sultanu sarki ya karɓi abin kawai shi sarki uba ne na kowa ko rasu aka yi ta gidan ce za a je a masarki ta ziya wani suka ce buyi ta ba wa yake masa manzo Allah shi ba mata aziya ba gawan masu yan kai mai gawan kai mishi ake yi in yana da lokaci fito ya sallama da lokaci a sallah ta a tafi yi gidi addinin ne sai mun nan gaba galibi duk kowa ya sama kan shi maki ne shi shi ne addinin ma kawai yadda ya tsara bukan shi yake yi ba za ka yi ba to ba ma addinin ake shi sarki karfi gare shi Allah ya damu su da tutan su na asali fa in azala ba'dhum in sashen waliyai suka rika yin dungu ga yarinya ta samu miji aka samu wani wani waliyi na ta wahal da masoya ta turo masoya bata huta ba suna yana ta wahal da su a kada yi ruhu wani daura auren ko ta kawo kuka ko kuma wani cikin oba kawai ce ke turo man su yaushe bayan Allah sun zo jiya sun zo shekaran jiya an ce su zo mi? su zo jun su zo kila abin nan irin masu ka'ida nan ne suna da tsari yadda zai lokaci kayan suke ganin mutane saboda haka sai lokacin kuma bai yi ba Ka kai batul a haƙi malai ce kai kaman inda mafi cancanta ne baya nan mafi cancanta baya nan sai wanda bai kai cancanta bai ɗaura aure wurin shi ma yayi walau aznat li waliyaini inda mace za ta yi ma waliyai biyu izini faza wajaha kullun dukkan su suka aurar da ita jahilan kowa bai san kowa ya aurar ba bi aqdal bai san aurar ɗayan ba fa in zahara alaihi in ya bayyana aure biyu aka daura qabla bina’i kafin ɗaya daga cikin su ya kwanta da ita wajhila sabiqu aka jahilciwa wa aka riga daura mawa fusikha ga alif tasniya nan fusikha duka auren biyu a bata shi sai duka auren bai yi ba amarya sai ta jira sai tattaunawa ita so kenan to wa za a ba Tun kowanne dai gashi riga ya shiryo in kuma ƙura aka yi aka sa amarya aka sa me ɗaya sa amarya ɗaya sa ɗaya a bashi empty wanda ya dako MT kaga shi kenan shi dako da hannun shi in ma ya aka tunda duka ita dama ta ce duk wanda iyaye waliyan suka yi ta zaɓa ba za a ce tuwani ta fuso so ba a sai waliyai sai su haɗu wancan waliyi da wannan waliyi su haɗu wannan ango da wannan ango su haɗu sai a tara masu hankali a ce to shi kenan ko wani zai haƙura wani ce kai ce anya shi dai abu da ta kai dai hakura ai kai da ni kaga abokan yana daga nesa ne a ai kai to a daina jayayya sai a musu ƙura'a shi kenan wanda ya dauko amarya shi kenan wanda ya dauko zero sai shi kenan saboda fasiha wa in ulima in aka gane wani ya ce ai na riga na daura mata aure tun lissafi wani ya ce ai da azana ne daura mata aure wani ya ce ai takwas na daura wani ya ce ai tara ne wani ya ce shida da rabi ne aka gane wanda ya riga sabat ta na farkon ya nuna na biyun shu sai su gama walima sai su tafi abinci in ma akwai wanda aka ajiye rizab duk a fito da rizab ɗin duk a cinye fa inda kalar sani in na biyun ya fito ya ɗauki matan kuma ya kwanta da ita shi ma an riga an je an mushi rufi ko da ke zama za ba a mushi rufi ko an yanzu ba a mushi rufi amma ka shi rufin ba ya laifi ba ne suna ce ma abdurrahman bin auf ba ya bugai sa da manzala Allah ya gaja maza a hannun dama a hannun su nan kiya ana musu lalli sai a kwaɓa lalli sai a sha sai a sa a nan a bashi kan lokaci kaɗan sai ya shata sai ya ja an gobe nan sabon manzo Allah sallallahu suna wannan wasu da yi wasu wasu ya a cikin sabon dole ka yi in baka yi ba shikenan ka yi shikenan shine manzo Allah ya zo su gaisa da Abdurrahman sai ga an shata yace a ah, na ga alaman lalli an maka lalli lallin maza ba duka ake yi ba ba yi lullun mata ba ne tsakiyar na ake shata kuma da hannu daya to ya ce na ga maka lalli ne sun zo wani musawa ce na yi aure ne to ka duba dubu alaƙan abdurrahman bin Awu da manzo Salam ya yi aure bai sani ba kai wani aure zaka kake ji duniya kowa ya sani ke ta wahal da kanka ka ji jiki ka kashe kuɗi a inda bai dace ba ma ba dole sai kowa ya ji ba wanda ya sani ɗaya biyu shi kenan. Allah ya ce mu ke mu ina nake fa inda khalasani jahilan in na biyu ya shiga da matan ya dawo lalli ita ma ta dawo lalli ya kwashi matan shi ya ji kuma ya kwanta da ita jahilan bai san auren biyu bane fatatil awwala shi na farkon mai tsaya jira sai dot oh ya zama ya sai a tashi a fodi Allah ya tsawake ah. wannan abu da da muna da